to nura t-boy <coughs> abban sadiko ko <laughs> lamarin ka dariya yake ban yaro wallahi bala'in dariya yake bani um, sako ta iso kwarai kuwa sako ta iso inda ake bukatan ta iso i've been busy in kun kalla lately ma tiktok din nan ma i don't even have time because i'm always busy nura ni kake so ya za ka yi da ni me za mu sha shayi lallai hausawa sun yi gaskiya da suka ce wasa da yaro gara kwana da yunwa haba nura haba haba haba don girman allah nura baka san na fi ka ba nura ina za ka kai ni nura yaya za ka yi da ni ka rufa ma kanka asiri ba za ka iya da ni ba ka je ka nemi daidai da kai don allah kana ji ko saboda ban ga dalilin yin wannan abubuwan duk da kai ba Nura ka fito ka ce kana sona zai fito fara ihu Nura ya ce yana sona Nura are we mates sa'annan juna ne ni da kai a girma ka san na girme ka ko kana so a fara kira na shiga momi ne? ko kuma gobe ma ce na yi child abuse ba um, magana gaskiya maman sadiq ko ce masoyiyata wallahi ban taba tunanin hakan da gare ki ba saboda ni a tunani na duk mutumin da ya fito ya ce yana son ka to ya gama maka komai duk wani abu da zai biyo baya sai ne biyo bayan soyayya um, kin wasu manganu wannan kwata-kwata ba su da alaka da soyayya kina magana akan kamar wai kamar bani da kuɗi da me zan iya rike ki kina magana cewa wai shayi za mu sha to alhamdulillah kamar yadda dai kowa ya sani eh ina da sana'a kuma zuciya na bai mutu ba daman a batun aure me ake duba kana da sana'a zuciyar nema da zaka iya rike matar to alhamdulillah ko shayin kika sha ina ga ai zaki rayu sannan kuma kina maganar kamar kin mun girma shekaru wai kin girme ni ni a tunanin na Alpha Charles in dai ban girme ki ba to ke ba za ki girme ni ba sannan ma kai just ki manta da magana shekaru ma a magana aure ba a duba shekaru kawai a duba maturity ne shine sannan kira wata magana ta ban dariya wai wai zaki child abuse child abuse ni zaki child abuse ki kalle ni da kyau ki kalle ina a matsayin na sardaunan yan marki amma kina cewa zaki child abuse ina to gaskiya zan baki mamaki a shi man fa da nake sha ma ne um just did park the joke aside dan Allah Alfa su ba na zo miki shi ba kare mutane su ga abin kamar wata drama dan Allah ki dina dariya ki zo mai magana ta serious dan Allah ki ga min matsayata ki dina kwana kwana kawai ki fito serious ki min magana me matsayar kudiri ko bukatar ta da zo miki ta na soyayya ta ne ko abin da ke so na gaya miki ba na zo yi ba auren ki yake so in yi insha dan Allah ki ajiye wasu a gefe kuma ki fahimci ni ina son ki me za ka yi ne wannan aikin ba aiki ba ana so ki ringa yin wannan aiki ke bari kin dage sai kin yi bari a mm, mm, tsaya mana tsaya tsaya tuje na aiki ba aiki na bane je je je kika jefe ni Allah ba na ni ka bai abin da ya ba za ka goge ba ba za ka ba abin da za ka goge ba abin da za ka goge ina jin ka faɗi abin da zaka faɗa da Allah faɗi kawai ni ba wa yan comment section na tsaya kina musu reply bai na da su ni ba wajensu na zo ba ina so ki gaya min wannan sojan da na ga ana min sharin hoton shi ana dora wane ne shi sannan ko me yasa ba ki daga wayana ki gaya min me na miki na san akwai munafukai da yawa wanda na san za su iya shiga tsakaninmu za su iya za su je su gaggaya miki maganin da suka ga dama su ce miki na yi wani abu ba inna munafukai ba zagaya ba na san akwai magauta a mu na yi tunanin ke ba yarinya ba ce ba kina da hankalin da za ki tsaya ki fuskance ni ba fuskanci juna ko an ga miki magana ke kira ni a waya abban sadiq naji an ce min kaza an ce min kaza me yasa aka kaza me yasa aka kaza mu tsaya mu fahimci juna amma mutane sun je sun zuga ki sun miki me kin yi me ki tsaya ki saurare ni ma abin ya gagare ki kin tsaya sai wani kwane kwane yake mun ina miki magana kina wani raina mun hankali saboda kin mai da ni ba san har kullum ne ba ga ne zumbu na ɗauko maman suri na kawo ta Samha collection na yi mata shopping ne ka mata shopping ko ta yi wa kanta shopping gashi na yi sirri na bada kuɗin kuma na rike jaka wai gaskiya an gama da kai wallahi ya riko miki jaka ya jawo mota ya kawo ki ya yi siyayya ya biya miki kuɗin kaya ba zan iya kalla ba don allah alfa gun wani boka kika kai yaran nan ne gun wani boka ne a cikin <laughs> Maiduguri idan you can pay o oh. gaskiya ki kai ne yanzu kun ga yana ina kallon da jiki na rawa baya gaba yana faduwa ku gani jiki shi a ni bai na tashi haɗa kayan lefe shaddoji zan zuba su yawa a ciki eh? eh bayan biki in ta zara ina ɗinkawa. Eh, mana! da amarya ta yi magana eh. in ce a rane zan biya za ka fada eh ibrahim kulo zuwa ma eh mara in kun san wata ba ku san wata ba wallahi hauka ake yi sharaf da fe mun baki eh mun daɗin mai ni ba na cin mata ina cin maza eh maza na ci na musamman idan ina son ka zan buɗe maka kafar kyau kamar yadda eh, mata a wa za ka yi bayani ni ƙarya kake wallahi gajeren banza gajeren ofi a yanzu yanzu na fahimci dalilin da ya sa sati ina yi za ka ɗauki wata hegiyar da ka ɗora ta baya ka ce za ka yi kaduna a he mutumi na saddan saddan kake zuwa yi ne ka ɓoye min ne ni dama na sha tambaya ina cewa wai ni akwai wata tsohuwar ka ce wacce bata mutu ba take can raguwa ko ko yaya ne a he mutumin banza lugudan marke kake zuwa yi Allah yamma da kai kai ka inda ake yanka jakuna ni na rasa gane kan abin ne muna zaune yanga ka dauko da ka ce wai kai fa zaka je Kaduna ne ne ne ne tambaya na ce wai shin wannan akwai wani tsohuwar kakarsa a can ne ko ko akwai wasu ƴan uwansa ne a can ne ne ne aka ce mun wai soyayya ce yake kai shi a he mutumi na saddan saddan kake zuwa yi ne ne ne Allah yamma da kai ya kai ka cikin limana inda ake yanka jakuna mutumin banza mutumin ofi an yarinya ni ni za ta ni ranar da za ta do ai ba ni za ka dinga boya ba ka ci gaba da boya mun wallahi asirin ka one by one sai ya tunu mutumin banza mutumin ofi dan saddan saddan dan marke multimedia a hai ba banza bane kake cewa chief executive of marke multimedia kai ne a hai kai din ne wannan ne la ilaha allah am dan Allah ku tsaya ku tsaya ku tsaya ai magana serious bari cire gilas din da farko da ku san cewa dai ni mutumin Allah ne ko ba haka bane ne ne ne ba na marki kwanakin bayan ba manta ba na fito ne muku bayani akan marken nan cewa wallahi ne muku rantsuwa ta dan musulmi rantsuwa har kiran aka ringa ana cewa bai kamata nan ga irin wannan rantsuwa ba akan magana itatuwan nan ni wallahi tallahi wallahi azin ban yi rugudan marke ba wallahi ban yi rugudan marke ba ni ai bana marke ni ne ne da nace ni shugaban marke multimedia ne kamfanin mu na bada maganin karfin zarmalulun ya dauke wutarin shine nake shugaban wannan kamfani ba wai ni ne nake rugudan marken ba da kamata ku fahimce ne ne ne ni ai bana marke ko ba haka bane ya faru dan Allah dan Allah ya faru markina yana aiki to kun ji ko shekara uku baya ta shuɗe markina ya dauki rauta markina ya dauki wuta rim ya ji na aiki gaba ɗaya expire eh faru saboda haka MNT baba na ga mutane sun yadda magana ka a comment section ka dare zuwa kana gaya mun ni dan marke multimedia ko na ji na yi lugudan marke ni ba na lugudan marke ni mutumin Allah ne ne ne ka zo kai mun kazafi to wallahi za Allah zai mana shari'a da kai ko kuma masu shiga kuma san shi kuna cewa na je na yi lugudan marki wallahi azim zan dauka kara ta da mutum wannan dan mun wannan dan yarinya dan mutum banza ne ko da kusan ba kauna ta yake ba duk yanda zai zo bata mun suna shi yake saboda ku rabar dan dan iska je kamar rashin sa. ni ba na marke multimedia ni marke na dauke wuta zan malulu na dauke wuta baya aiki na ga mu kun yi ku yadda ku zo mu yi abin da ya kamata mu yi da Allah kuma ta da magana wannan dan yarin mu zo mu promote na account din mu samu followers bai kamata ce kuna ta zuwa kuna ta yus mutane following kai shekara nawa ba a na account ɗinka ta ɗora bidiyo ba a kalla ba ka zo kawai mu ƙarar juna kuma tana maganar marken nan ku zo duk wanda ke buƙatar samu followers a cikin wannan bidiyo za a tara masa followers faka faka ka duba ƙasar sunana nan za ga mutane guda goma mun ɗebo su a comment section masu yi mana sharing ka je ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka taɓa kan sunan kowanne ka je ka yi follow din account ɗinsa idan ka tabbata ka bi su gaba ɗaya sai ka zo comment section ka yi dropping comment ɗinka ka zaɓi mutane a comment section wanda suka yi dropping comment mutum goma ko ashirin ka yi liking ɗin ɗinsu ka ba account ɗinsu duk ne kai liking ɗin ɗinsa zai zo ba account ɗinka ma kai ma dole liking dan ɗin ka ba account ɗinsa kaga mun samu followers da a comment section sai mu zo mu duba wanda suka fi samun yawan lakin a comment ɗinsu sai su zo su ma mu dropping ɗinsu sai su ma su zo sai mu zo mu ɗebo su ma mu sassa ƙasan nan a zo a ba account ɗinsu kaga an tashi da followers da yawa ko ba haka ba sannan kuma ku ringa mana sharing sharing ne ke sa bidiyon ya je ina ke bukata domin kowa ya samu followers sannan magana American account din nan har yanzu ba su rufe boda ba sometimes suna rufewa ba dama mu samu mu bude American account amma yanzu har yanzu ba su rufe ba wanda ke so ya dina data su a banza ya ringa samun kuɗi a TikTok TikTok na Najeriya ko miliyan followers miliyan nawa zaka tara ba su biya ka ba a biya account din Najeriya sai account din Turai ina yawan ga mu ku fahimce ni mutumin da ke so ya ringa samun daloli da ka tara wasu yan biyu kana kawo bidiyo ana kalla za su ringa biyan ka daloli kana cirewa kana kwashewa me faru saboda haka in kana bukata a bude maka american account ka dauki nan mana a profile kawai ka ce hi a whatsapp t-boy a bude min american account ni ko zan bude maka american account ka daina kona ta ka banza a ko ba haka bane ne ne ne ko aje maganar marken nan da Allah da annabi ni marken na dauke wuta ni zarmalulu na dauke wuta rum mai faru da ni da garba yanzu da abu ɗaya